Najeriya dai na daga cikin kasashen Afirka da 'yan kasar suka yi suna wajen ki ko kaucewa biyan haraji ga gwamnati. Galibi dai 'yan Najeriya ba kasafai suke mutunta dokokin biyan haraji ba ga gwamnati. Yayin da kalilan da ke biyan harajin ke bayyana rashin gamsuwa kan yadda hukumomi ke sarrafa kudaden harajin. Muna biyan haraji duk wata muna biyan haraji. Hmm. A kamfanin mu kowanne ana zagayowa ana karba. Da karamar hukuma da na jiha da ana zuwa karba haraji. Hmm. A yadda hukumar haraji ta ce ga inda za a biya haka muke biya hmm. ko da yaushe kuma suna kewayewa su karba wani lokacin ne idan sun zo babu sarari za a ce su je su dawo a dan daga sa a ce an an shiga wani watan su zo su karba kuma da rijistan mu duka suna nan a ƙasa ana biya wai me yake karfafan ku ya kuke biya ah, to ai abin da muka sani haraji dai kusan dole ne kuma muna biyan haraji ne domin muna sa rai za a yi mana aiki da wannan kuɗaɗe da muke biya ana yi muku to mu ba za mu ce ana yi ko ba a yi ba a gwamnati dai tana tafiya ba mu san kuma me za mu ce da kudin haraji ake da allocation din suke yi dai Allah shine masani amma dai hakikanin gaskiya muna da bukace bukace dan yanzu kamar misali unguwa ta ma inda gidana yake ruwan famfo sai a dauke shi sati ɗaya sati biyu ba a san inda yake ba sai dai mu ringa amfani da ruwan rijiya sunana Muhammad Sani wata sana'a sana'a tela wai kana biyan haraji kuwa eh ina biya amma na lokal government kawai eh, me yasa kake biyan haraji yanzu saboda bin umarnin gwamnati watakila ba mu ganin aiki a ƙasa watakila muna ganin aiki a ƙasa amma dai muna biya kana gamsuwa da biyan da kake yi misali ina dai bayarwa saboda ba na son damu to sun dinga ma zarya kenan suna bin ka bashi yau a zo gobe a zo to ka ba su ka sallame su amma ba ma ganin aikin ta sunana Musa Audu ina diki. da yaran nawa da suke koya aiki a wajena da masu aiki a wajena wai kana biyan haraji kuwa to gaskiya ina biya haraji ina biya amma wani lokaci haraji da ake biya wani lokaci ba sai amfani sa ba sai dai a ta takura mutane gwamnati ma babu da suke mana bincike da ya nuna baya ga rashin kwarin gwiwar masu biyan haraji ga hukumomi akwai kuma gazawar hukumomin wajen samar da sahihin tsarin biyan haraji Malam Habu Ahmed guda ne cikin masu kula da al'amura a Najeriya kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. Ba za ka je ka ce cewa kuke a ta biyan haraji sai ka san yawan mutanen da suka kamata su biya harajin. Sannan ne za ka sani cewa oke to ga kuma yawan adadin abin da na ma mutanen nan suna samu. Ga kuma abin da nake tunanin zan samu daga hannun mutanen nan. Kuma ga hanya mafi sauƙi da mutanen nan za su biya harajin nan abu na kudu shine bayan sun biya harajin nan me ake da wannan kudaden harajin da ake ansa daga wajen mutane suna son cikakkun bayanai cikakkun bayanai a rubuce cikakkun bayanai a fili a aikace yau an samu kaza gobe ana sare za a samu kaza Jibu za a samu kaza gata za a samu kaza kuma ana sare in an samu kaza din nan za a yi kaza da kudin nan za a aiki kaza da kudin nan kuma tabbatar da cewa ba wai an faɗa ba ne an yi abu ka'ida an ga aikin nan a fili aikin nan kuma zai sake samar da kuɗaɗe malam habu amir kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya